لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ihar banda kan indir koy sabu kanga hagunde sabu yang inde sabu yang kande ir koy subhanahu wa ta'ala ga إن صلاة ديرون النبو غاكنت أن محمد صلى الله عليه وسلم واتديغا إلنا أرم فود أرسلام تريف يمو كان راقوم نيغو أرسلام يسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان ينزو ناسي إيغو غارة تشرسينو تو حقيقة gubay borey aran ma iri alfagan wazo ka tonandirga irga ŋwaray irkoy subhanahu wa ta'ala ama alfaga banan dugomni irmo kan ma nasiha kan a dirga, irga ŋwaray irkoi da fahama dogonandir dirkul malantasi zaman da bora goyi amandu fahamai agata hansi fari koyam aranga hansi fari koyam bai me zuraina koi zuraina yigaka ifona koi te fari ya dino da bora ko kari amandu fahama kazaliki zaina din ga sai ilma warai goyo da fahama irko ma dugunan dirsi Irkoi subhanahu wa ta'ala kanna adamay zaytaka ngano guna hayakangi safar zamkani na amani takagita almanay ce. kala irkoi subhanahu wa ta'ala kanna adamay zaytaka ba samba zai ga. ga bor suubanante ka aadamayzayra bordarjante bor suubanante kan go kango yara, ande muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa takari kun annabi abisitakarodi alfaga bor go gunin wara hambar bor rino, wal bor yacinno wal bor yacinno yege annabi da nufin dora kan annabi gobor adi jini annabi sa dalili gonu me dinne la ilaha illallah ifonago kubandinda muhammadan rasulallah sallallahu alaihi wa sallam idigo kan bora a afur arsilama taray wala zanen dunyara boro kulken ni ne la ilaha illallah ni alfagano ni noru konono ni babano hay kul ni sa cega margande irkoy wadi alfaga banan danda to zan dunyara irdi kan ni gaba ga fur alsilama tarai kan ni tabbatan din da waine alahara dirkoy kai irkoy gine no dino daga be andabi gonda darja noɗino niga di kan hakika nana bor subananta sanni ganaga koygoy kan ta annabi muhammad aran bai irka ta annabi adam wala yadi annabi ibrahim yadi alfaga nuhu yadi irbana musa da isa iban bataino alfaga kabwane waran waranke hinkisi boreydi me me di surku di won goyi kul marganti to ala no irga ni sai se kayni yau? Hannu mana annabi da gana to kul alfaga ni sai. Ni sai dugu kan dunya san kuma hanse. jama'a me amedini tunandi igo carra kai bon ai hau. amma irko me dalla kalaira go kago koy ga bace ce me maido ma koy ba adam kanga ta adam izi e me da me i won babu imana sai ni goga di hankara ni zai go ki shi irko sami hisabu te alzanna zai makoy jahannabi yayi makoy haya wasiyadi zama adam izi e goga kai kurfoyen sunge to isa ga isa hala kan kamte nudi anniba adama amane ngi sihin araran mana mano wala imanci aran seno dalilo kan ne ka alzannara hala ika garan hay umbin yara hatta yanfo irko ne misa ga turo dini ainin wa aika garan hay al umbin yara hatta yango di bai sai ai su koi ke irkoy jina agay dida kaga irkoy ne fa amma adinya man mancey darja no lodini ai sihin nafsi nafsi ai hundo ai hundo idi yadi me me, adinya hayo me ami ifo se dir goga kan dawo idi te lakkal masu koy mili borfo gono dini ke ya banda aga kai ni so irkoy do annabi adam no adima ade nafsi nafsi wati di alfaga ya mamangu ane wa hizo hizodo kenge ta annabi ibrahima kenge ga te tauhidi ko yayi me da be babu kan tauhidira wazura cimendi yangra ini sambwini dan jira amma dan jori koy wanno annabi ibrahim ir koy wanno yari ga dan jo suwa kan mancan di ir koy no ne nga din koy makka alfaga salan din koy makka digdi nan kan annabi ibrahim kai tondo di bo agoga ka bakin alfaga amma di zaga ka ado makkan annabi adam ne yadi ne ga mogaci nafsi nafsi nafsi ay hundo ay hundo ay mundo ay sihin mai go ne annabi go ne wala annabi ibrahim kan bor ga tabbatan di gene inga si kala wani addina ba nciyama yamanomi alfahamu amma ni dino dini haya mun gase wa kaga koi annabi maido wa kaga koi annabi musa do kan gandi koi ki salam me de me alfa darje wono di wa darje sino adu darje me alfa ga bore zaga ka annabi musa do nga mo imi cissa cissa se imi de da de da se imi ne gunume sangil salang ir koy se zakan bin yara nigi salanda me de me cha se am hisabo te iri se ne nga sin dama ay ga banongo ke ga be mu koi har yanno di kan don iri ga bagu bagu amma ay ga ba ay mu koy nongu yanno annabi musa amane wallahi nga sin wadi man tinga darja no nga darja montonoɗiɗi ngam koy kan gina mi sabo sabote wallahi nga si nafsi nafsi nafsi aɗa faɓa wo kaga koy annabi isa ɗo boray mbi saga ka annabi isa do annabi isa mo aranga darja bayi hal borayenni ɗigine irkoyno ñango irkoyno irko irkoyno sam goyyen kaga te bay se mu ima deeɗa ta se amne wallahi nga si borai gonde darja wali sinde darja borgo noon ɗi ñaara kanko to borai darja wallahi asina sino alfaga di alfaga irim zaga ka maido irim zaga ka ande muhammad sallallahu alaihi wa sallam do ban nige miiɗa ago borayra bora nige miili borbeeri no ago borayra iri me amego carra alfaga ilmu za ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam do ilmu na sai amma warai irkoi ga am hisabo te haya wasiyadi he boreng ne ba ngai ko jahannam zama alfaga haya sandi wati da amane da amma nga wonno ngono ga hagunda wati da makan ganda gusuji da irko subhanahu ta'ala sai irko mana se sambulu bango ngware ni kanniga ba za'ani nga bango sambu fatta mayora ummati ummati ummati ummati ay jama ay jama ay jama agonda daraja wala sinde daraja tuburu kan gonda daraja wayne wo ngano ne annabi ne dai mata dare yara gane alfaga fo ne manila kalu mani fahama imne irkoi ne annabi ne ka don ton niga taimanan ga koi ga alfaga fo fonda sambu lakkal gono di lakkal sina alfaga tiyo irma wadi kaina ifo sedono irkoi ne takaga tan dunya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إركوي كان بوريتك مروني نمن جيني دا آدم إذا تكا هاي كل شيء dizarmo a bar gida haikul sai a bar mai haikul sai ne mana adamai zai jinnai da adamai zai taka illa liyabudun kalimai gana to ka irkoi ba, imin ga gana akan da gani yan hari matakan niga tegi irkoi gana sango arsila mai irkul alfariyanno benana gogo guru da ke a gaigin ga faro hansu zagaye mai na goga hangan alfaga ne har dongana goga hangar walin ya cire wallahi alfaga irko na goga batu da haro ka musan bungu bogo ko gudu ya riga nin kalmai sola ni faro hanse nukumbi zai ni zama zamodo ani hanse Ai kunno gi sigi cindi kala da haro kan muduma da to fari min far mun to gojine dai no wala to mari gojine bero ken irkoy subhanahu wataala ta irse irkoy ne kin nigin ni ganan da wano irkoy subhanahu wataala ne alam naj'al lahu aynayn alam naj'al lahu aynayn ولسانا وشفتين وهديناه النجدين او نبي بوراغن يا ري وري دي ne kasuno ide ne kasuri suwana ran chawyo jenamo dinima da soba te dangama ma wada so dotti joni nogo wani soɓodi dimu amma alfaga da kaga kai irko subhanahu wa ta'ala gane ngodo amna borma nakka nakka dai ya da irko ga bai nakka nak to ala har go irko ne irse nga mande irse muizi hinka kan nigiza ga koi alfaga kwara gina addina ha muzi hinka goni se hanga goni se kan ni gamma ce hinka goni se ni lakka logo bori makoy alfaga kwara gini ibada ha zama sai na lintaka alam ja allahu ainain wa lisanan wa saftain ana ne zinoni se dini ya zarma no kuy zarma alfaga do dini ya usanci no kuy su ausanci alfaga do dini ya ballano dini ya fulanno dimi kul kali irkoy koddo dimodira an irkoy tira cew koy dimodiɗo uskoy de ala harga nay sibay ay sibay wo za sarera dinni ci seni sara ni goyo sara za sarera wodi seno irkoy ni no goy jine woyne yaw songo irbore manno iri fuduga kani hal nyamai gunda ka irkoy yega an nema den irga koi ne ne ya diine irma ka gubay ceega ñirbi ñirbi ñirbi irga to ne ga wazu hunkuna to wato yan wata yan ni ka labai wora gidirga yan didigi hunkun mota no ag si karan gogo fama kai gogo ne bari makoy kwaro wayne mi didigi im koy kwaro wayne mi didigi to kuna irkoy ne annabi ne kai ga hangen ma kai ga hangen ci filana ne no fa alfaga kan zumbu irkoy ne annabi ne ni goye dinni ya yano gi sara ni mi te lakkal ga fa ci go na bo hinka ni gonda ce ni gonda kambe ni gonda de na ize ga hangan irko subhanahu wa ta'ala sanno sai irkoy ni cha fonde hinka tariqul khairu ne ya da tariqul mashar gomni fonda ne ya zari fonda ne ya su bani no ir koy ne ngani no goy jine wal sai ir go agor wala sino to mo su koy gana batura di dikey kan koy ni noda mo su koy ga ifote kan koy na harramandi in kan bai din cey an kan himo woya Irko ne da jinnayi da adama izai aymani ta kai kul sai kalimin ga gana to gana yango wono irko subhanahu wa ta'ala ne gani bor samba wallazi mai huwa alladhi ba'atha fil huwa alladhi arsala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله إركو سبحانه وتعالى هو الذي إركو تكويو ديني allazi arsala rasuluhu kan diyadi donton ar-rasul huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ifona donton da da, sambanda ane dina la hak di chim chim chim dina tari dini yango labu bandala robum obol kulu ganda kari no chimo bon to ir koy ni chimo katare sene masu koy suba iriya wanda si chimo bai di ya di ya ni wolligi cimbay zam ni gini fari fonda non su ko dum bol fo ya am ga ni ko dana bani filana ro de se songo daran kwa miri kwar chiti polisi koy da kai chiti gwara dogo ba ruwi faro dira tan ai sitan fatta isi fatta wallahi te kare. to ifo seno igine irkoi ne annabi ne mani ayo mo dai ne sibai irkoi ne mo ngi ti koyodi ni kenni di yadi donton di chim chim dina am duga bangay adini kul kango ndunya banda darobo mate furku addina fallan kadi kanga te dinin islam inna dina inna dina inda allahi islam addina kina andab don ton danwa irko ina addina kanga ta addina kanga gaba zata arsila matarai ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين alfaga gunda ni dan ka irko bangandil sai ana addina kan gagata addina kan gana annabi don tonda ngata al islam al islam tare ane bor kul kandi arsilama taramar wasa akwai bor wanta ga kaga lambar da irkoi diya wana ga alara go mursan tira ko irkoi wana man wasa ni koi bor fo ba gun san buka ga dan irkoi bumbo wana ra lakkal gono lakkal sinami to irkoi no ne nga sita borago mursan tira ni no ni yejo biri to subno ni konda ga dan balle yara wani kwanda nan ka habu guman akani bani har su su bani jin jingarai kalani ce jare abu aske bora musu wala man musu ha musu to ala har ari ko miri wada zaman ga wadu bora ga musu sani kusi ni koyne hamban ndun yara ni ni musu ya jodi wala to ni ye gudu to ndun yara hal ala har wadu bora musu kusi ni sino tongi seno dine wazu nimin lekkalo feri mai mayni ga baga ne ne mayno goge ne ai kaga da de dai no wal aburo kan ka ine wazu no goge te kwarora wa kaga koy ga hangan ri ga baga ne mayno goge ne mayni ga ne ne no dino le lakkalo ga sintir ga ka amanninga ninga alfaga ne amanne ne amanne ne amanne ne a ah, iri koi ne annabi ne sanni ko banda ay kulkan ne tango koi gidi gida be to alfaga dalo turu ku yan nigo gondi jaran fo to ni kan gondi halfo ifo se ni gata ko koy go fo se ni sambu iri ko sanno bon to ilma ma wo to iri koy no ni ma wazu

ni sai da ya alfaga san da dai bambu no foi kula aye ga bare amani ya kari mota do koi na alfaga san ki ma jarga kwanda no go ka go innan ka da mai zugu zugu wazu sai to di man na wazu fo no ni ga bai ir koi ni ma wazu aga na ina fa ufon gandi wallahi di na fa alfaga har kan na ifai kwaro an bar jire gonu burburi udano irse tando ciddani dite workeyni yanno guna alfaga gugu gogugu samne yadiga ke iri koyne wote wote de gidi ede ɓor jewni han harinu ni jowo safata? iri koyne kulu wa sharbu wa wahan to yadiga iri mo wazu, di wazu kulu ni gidi mumina ina gana fa di koye nga ina gana fa di koye nga ino ga ba wazu di ko ngno ga ka wazu do banke di ngno ga ba imine ir koine annabi ne bora si di ga bando wodi ga dukurendi no kara ga ba ga bagu to ir ko kandilla kale ga tonton to alfaga wayne idin tangara daru zama alfaga ga ba irgidi alfagadi wazodi bo suleiman wazodi irga ce bandagan kaina zama cimiwo cimi dayino cimi follonno in kasino aburogo cimbo buromo cimbo a foga tali ci yadi to cim follonno irkoy nir me ce yamar yanjinane yamar yanjinano irko subhanahu wa ta'ala ne يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ma ja alala si fo alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلي وريو إلكو إن الدنيا برا ميدا ميتشي زار سلاما زار شفري ديني يا آدم بيزنو نيكو تشيغو ورا نساقا كيفندي ni mu koi kwarara Nin nimma mina a iri ni? Ka kaga wazu boradi ai kunna mante dai na kaga wow boradi hay kunna man kate bonko ina wu. boradi ai kunna man kate aran sibayna an sibaynoɓe yidi boray Ina ran haade iri koye alfago kan wazu ce ga ceega ne. he ko ar filara boray aran ñambisi filara aran mara ka sai setayra to boreyan gor koaro laabo ñamayra kenne isale iza ku zinay zano izale zukul ala har citoni irga kai riko jine wallahi irga kai riko gine. ba ce fallangra iza zukul man wazu ne kari ka zukul zine zano bankan gonda ka seto makanda wazu ni kan har yango ni jine ni kan irko ne annabi ne ni man banaga ni koy debu bor foga ga sobai ga lebandi irko ne ya ayyuhan nas he ara adamai zai ibadu rabbakum waran koyo gana ndi yamar yanki ne waran koyo gana koyo wo maino matakin no allazi khalakakum koyo kan naran taka maino ga wani takari tibba fono no ga wani takari zima babbata a ga wani takari in tan da cire wuli ne kulum gure zu de dande amma ta kama ne mo wankai te ne ya ba to gane yambe ba kai gitari jahandu iyo karari go wato he wazo nafa wani Allahu akbar wallahi alfaga hey zarba baganda bo noy gabai handu iyo foro dini ga sai sinji yasai imi ji goje maka ngo ka gar ka sai ga yana ga bon garu dubu ya ci ne babu ta sagu tanan be gidiwa amma digan jotun furkongo da tur a goje da su kare wo gode kar ya ma ya yamanu goje di dai kan bon garu da hin ji rana wala ran man be wai di goje hin na ga a goje co alfaga zima wade ngama awum gizai ngaga to follai zai kai yango labo bande da bon follai zai dino gaza man kumbo kwara man zimi bero kwara ikulmu sobai gaka handu in yi foro do batka alfaga cha ade borfoyan asibtono borfoyan lahado borfo kamisa dongama ka kirai maka bolfoyan maka aga tera aga kuwa aga kati haranga galala desi zo gwaseya nga kar nga sibaya ima suru suru e eh, daga karde alfakci ndin dunya bom ifo seda sigi bore kar no bore kar ga barbo mano alfak fodo go go dongo surandi banda mu hey kociyo to alfaga irko subhanahu wa ta'ala ne irmingi hinne gana ngano ni taka takaro bumbu kali irko ci matakan cinno takaro tege teda irko ne fal yanzuru insan yanzuru al insanu mimma khuliqa khuliqa mimma ماء دافق من أغفتا يخرج من بين الصلب والترائب دا يا العربين إنه على رجعه لقادب إذن قال إركو تشيرسي سوما دمان تكي إركو تشيرسي متى كم من يوغو وي albarawana دال kaga نونغو كاغو كوي mat متكاغ تيغتي te ni ga baye ga bai kal'irkoyne laasabu guguna basire wane lakkal kanay wane fahamay wane haya kangina adama isa taka ngita arbora maniyo manna ga fatta albora bandarora manno way bara maniyo ga fatta agandeira manni gi charkubai way bara haitu ora irkoy diya salandodi sallallahu alaihi wasallam manihin ko ke iri ga ba nga mate adam e ize nga mate bani adam alborno waibarno barno zimano alfagano bankonino talkano karino dondonkarino gasukarino haikulkanno dai girbo a ni ya sabar mai girbo woitaci banda ambarga te kuri sumunu girbi wai ta ma ta basi a gano takaro me da me timma girbi zongun da waran ka handu ta ci dinni wai bara ha fi sabilillah agne wallahi fogo gunyo tingu gundora adam izano zima go nodi mana alfakti bayso barbare go ga bayaga ba wando wana asibai san kubor fo wanda wane imamat kan mani takarote da wala girbi wai taci wai taci kurai hinza takaro me da me timma ko ciya wani nyongo haitu wora ngano irko ne allazi khalaqakum koyo kan naran taka wallazina min qablikum dibore kan yango irgine bor kulige ganda kar hiwo ko arfi lana borno ay ka ay baba gati filana ay baba mo gati filana kai kai kai ngano koya kan nisni kai me bai koy fallan kadi noni taka ila kalo ka wai diga koyo kan nin taka da manka koyo kan nin taka ga amanka koyo kan nin herai taka ga kan dai sai sifofo allazi ja'ala lakum allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a iko subhanahu wa ta'ala ne ihin didin lakalo man kaga ga ka songo yani lakalo ka me allazi ja'ala lakum al-ardha firashan koyo kan labu darul se ni bayanin din hanga san dai diko labu bu ya matukul kan ni ci da labu bon dai no digo dini cino no labu bon dini gidi no labu bon dini gorno labu bon labo ya dai ne to mai no na dawo mai no na taka ni garbo igidi ganan igini de igini ye tara ni ga haugu fattara iri koytu koyudi ni kanne labote, se dariji moto ko yomu zurandi belo ko yomu zurandi bar ko roma dirabon farkai ko yomu dirabon adam e zubun bom dirabon hatta han sai de da han kanji mo me da billa bo banda daro ke hala to nan ka alfaga macaran gogidi wone o batan woyne kanna harai ai kai noni di ai baban wo ainu tubaga walman ce ya dino ai windo ne ya ai windo ne ai kara ne to koyo kan ni labu dawo a yega be na ga ise tande be do abiyo kan guzurgu windi labu be na da ganda ikar ganji foga bai so bai don dunya bai kina kar ganji foga ne irman bai american dinga labari noyan irman bai ba sorrafallan imine fo koi kan zama gai Ganjai do ganjay na gana kan a ga an danji bubo rai halci iri man ga ma woyti na gai? Tan tande bai? ni san bunu bango labo man te ya sin sindi kakawngo bu abanda الذي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون irko ne wai ne banda dini lakkalo manaka koyo kan ninta kaga kai kayi ayega labo daru be bena ga ibene ihin igo itacanta ayaga har zuman di sai gufur bene gulmanci alfa ga burai diki ga kadi burai si kalbenan da ganda gamora irano irko go koddor haroma fatta dini ga ba wai din dini fur abiyora dibena hirre go ga kan wallahi saro ga bene agoga kan muganda bisu bure ga irkoy koy tarano haro mo daga ka ka ga hagundano irkoy ga do rumbo sumo so kalfarai ime ameme yesi borai muduma irkoy ga tugoni ugunu ban kan gandu nyo kula hangandi ato gane wala man to gane dine mini faro hangandi ni faro hay kurkan godi windora imu koy dey wali mu koy pampo do im fare hangandi agate una site to ir koy to koyodi kanna har zuman dir sego funu be nara da harodi ka irma hang hinne la fa sababiyun fa kharaj bihi min ath-thamarati rizqan lakum arzakano akairi koyne ga ta habora gara arzikandi, kanga ne nganaran taka ga haikul ga ta arzikandi kwa arzaka sababu ne ya fa akhraj bihi min as samarati rizqan lakum gengiyan hinkantani fala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wasita kin bi kagane dongo wannan wusita go gorenga izi chenger ka gine borfo wonno usukoi gurufi zima do am gunini se ni farka dai usukoi tibbai zo do gena ma safari ta an kanganan filan ma dai filan ma hasara filan almadaba sara tibbai zai igoye dimodo a tibbai zai goyo dimodo faga filan wo dai ne ga ba ma daranti faga ka ga kan ki su kai ni fo alfaga wati baza fo kan ko kwara kan borai isfara zamti baza wonan kul kan adi di goga jingar ngono limam sami allah liman hamid ngoy mo ne sami allah liman hamid kula du borai do adu borai do nodi to ngono alfaka kan goga borai tibbo an tire gidanga feji beru jin aninga noa zaimi zaimi gobore ga tibu fejo mo koy am yeyi ga ngoyendi kala fejo nasu an fo zeyi alfaga yi windi windi ika kaga kan fejo bon ini sangu i ini wi fejo bongo da kom sai di tirai zo ikanda alfaga do ine alfaga feji bonne di cheye ikanda ga sarga diga ane ma da wahanse Akwai feri akoy nan de tirezu wona nanga Zai tirezu ni zai? to arandi na alfaga zai na alfaga in ini feejo wi hay kulman duway alfaga fi inci di biyo kannika ngamo hango zanka foyan sajo sajora idiya ini wi ina hamonga ikagane ngay nono donge almanonga dongene wo fayde gogdi dan kulki koy ga wa hal somoy mara wa towofuni banda alfaga kaka kei irga ngware irko subhanahu wa ta'ala nan kedu du daidai irko min no sufura nan ka tente irko mi riafa irko mi sujin du gomna ama bambar kwaro wora irko mi faman ni wora addina irko subhanahu wa ta'ala min zara labo batu awon ibaraiga irga ngware mo irgon kwai ko kango hirrebo kango labo wora kango labo batu irko mi batu irko mi halasi إلقى وارينو مقارو وبركان تسببو كان كنديري إلقى سبحانه وتعالى ميقاك سيدي إلقى مفهما ديكتون تنع الدين على إلقى واريمو قارا بوري إلقى سبحانه وتعالى إلقى ميدام إلقى مرفهما دي هل المشاركو بي الزن رايا إلقى شرغان دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله